Economic alaikum yan uwa matasa da fatan kowane lafiya labarun matasa kenan daga studio kalangu a ɗakin magana kuna tare da samira wafi da gora tare kiya arimi ya ne kiki kina lahiya alhamdulillah mira da fatan kin wani lafiya lafiya launi to yau da me kika zo mana maraicen yau za mu fara zuwa agadas don ganin ƙarshen sashen matasa karo na goma sha uku a cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu yi tattaki zuwa gaya inda a bikin zagayowar ranar jamhuriya na goma sha takwas ga watan disamba matasa sun shirya taron wayar da kan jama'a daga karshe kuma za mu rufe da wasannin motsa jiki Gora zauren shawarar matasa na ƙasa tare da haɗin gwiwar ma'aikatar ministan matasa ya shirya daga ranar goma sha biyar zuwa ishirin ga watan Disamba a Agadis karo na goma sha uku na sansanin matasa na ƙasa. Matasa daga yankuna takwas na ƙasa ne suka halarci taron. Haka ne gora mu saurari Sidi Muhammad shugaban zauren shawarar matasa na ƙasa domin jin ƙarin bayani lokacin da suka yi hira da wakiliyarmu Tila Amadu. Wannan karo na goma sha uku yana bisa taken matasan da suka ɗauki niyya da juriya domin ceton ƙasa kuma kamar yadda kuka sani wannan karo na goma sha uku ya zo gabanin shirye-shiryen kwamfalar cin takobin karo na 44 da za ta gudana daga ranar 22 ga watan Disamba zuwa 31 ga watan Disamba kenan dole a kawo matasa domin su gudanar da wasu ayyuka musamman tsabtace tsaftace gari da kuma kwashe gotoci da abubuwan da za su haskaka birnin sansanin matasa muna gudanar da taruka kamar da kuka sani dole a ganar da matasa cewa yanzu kasar mu tana cikin wani yanayi na musamman Gora domin raya ranar 18 ga watan Disamba na shekarar 1958 da kasar Nijar ta zama jamhuriya ne zauren shawarar matasa karamar hukumar dogon dutse ta shirya taron tsabtace muhalli tare da wayar da kan masu sana'a a tituna akan illolin da ke cikin mamaye hanyoyi da suke yi. Abdulkadir Nuhu Malam Sani wakilin farko na zauren shawarar matasan dogon dutse ya yi wa Aliyu bawa ƙarin bayani. Donc aujourd'hui, nous sommes sortis Yau mun fito ne domin sallace ranar 18 ga watan Disamban shekara 1958. Euh, mun yi amfani da wannan rana domin gudanar da wani aikin da ya shafi ci gaba tsabtace gari kuma mun yi amfani da hanyoyi euh, da ake na ana yi a cikin unguwanni. Mun lura cewa akwai masu saide-saide da suke kakace hanyoyi 'yan ƙasa kenan mun zo domin mu wayar da kansu domin idan ba mu wayar da kansu ba 'yan ƙasa za Su kasancewa bisa hanyar motoci hakan kuma zai iya janyo haɗura da dama domin tuni ma akwai wani shiri na duci mai haske kenan muna so mu wannan duci mai haske kenan muna kira ga dukkan matasa na da'irar duci da sauran da'irori su yi irin wannan a eh, dukkan faɗin general. Jihar Maradi ta samu ofishin zauren shawarar matasa na jihar. An kafa shi ne a ranar Talata 28 ga watan Nuwamba duk da nuna adawa da zanga-zangar da zauren da kwaro mayayi da tesawa suka yi. Al'amarin da bai kawo cikas ba a cikin gudanar da zaben sai dai ya haifar da ɗari a tsakanin waɗannan matasan. Ga dai ƙarin bayani a rahoton Muhammad Mamman. Ɗakin taro na ma'aikatar gwamnan jihar Maradi ne ya karbi wannan babban zaman taro wanda ta ya gudana ba tare da halartar majalisun Tesawa da Kwaro da Mayahi ba. Shugaban majalisar matasa na gundumar da Kwaro Lawali Gado cewa ya yi ba a fasara dokoki da kyau ba. Da Kwaro Mayayi Tesawa gundumomi uku duka sun shanye. Mu a ɓangaren mu da kwaro ta sawa mun wakilta 'yan takara bisa dogaro da waɗannan takardu a cikin ayar doka ta bakwai ta yi bayani yadda zaben zai gudana. Daga nasa waje shugaban ma'aikatar kula da matasa da wasannin motsa jiki na jiha Ali dela cewa ya yi masu adawa da tsarin sun zo ne kawai don su hana ruwa gudu. A nasa gani waɗannan matasa sun yi wa kundin da ya jibanci ayyukan majalisun matasa fasarar da bata dace ba. Mun ce musu kada su saka shugabannin kwamiti, kawai mambobi ne ya kamata su zaɓa. sun ƙi sauraron mu ba su da gaskiya saboda ƙuduri yana gaban matakin doka. Shugaban majalisar matasa na maraɗi mai barin gado da ke cikin kwamitin da ya gudanar da zaben a matsayin kakaki Bubakar Mai Musa ya yi kira ga waɗannan matasa da su haɗa kai don aiki kafaɗa da kafaɗa. Gaskiya ya kamata jama'a su sa a kansu cewa ba ƙungiya ce ta siyasa ba kwamitin tuntuɓa ne. A halin yanzu dai ana iya cewa al'amura sun lafa. Duk dai don raya ranar goma sha takwas ga watan Disamba da kasar Nijar ta zama jamhuriya, su ma matasan gaya sun ɗauki nauyin shirya tarukan wayar da kai na jama'a kuma wayar da kan jama'a ne kan jagorancin 'yan Nijar. wannan matakin da matasan gaya suka ɗauka na ɗaya daga cikin makon jinƙai da ake gudanar da ayyukan yi wa al'umma hidima ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoton fadil alu domin wayar da kan 'yan ƙasa tare da ba su haske a kan haƙƙi da nauyin da rataya a wuyan 'yan ƙasa ne matasa suka tsara waɗannan shirye-shirye na wayar da kai na yaɗa kundin ɗan ƙasa na Nijar. Hassan Yakuba ɗani daga cikin waɗanda suka tsara shirye-shiryen. Wannan kundi zai iya taimakawa wajen horar da 'yan ƙasa na gari da ke da tunanin ci gaban ƙasar nan. Don haka ne muka gabatar da takardun a wajen wannan taron. Mahalarta sun bayyana ra'ayoyinsu akan shirin wayar da kan. wannan kundi yana ƙarfafawa sosai yana iya dafawa wajen horar da 'yan ƙasa jagorori wannan horo ya kamata a ƙara ƙarfafa shi domin wayar da kai da kuma zurfafa shi mu tuna muku cewa kundin ɗan ƙasa na Nijar yana kumshe da bayanai da madogara tsayayyu, matakai da kuma lambobin tuntuɓa masu amfani sosai da ke nuna wa ɗan ƙasa hanyoyin da zai bi a cikin aikinsa mai muhimmanci na ɗan ƙasa. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da tare da mamman ada. A yau zan magana kan makarantar koyon wasan kwallon kafa ta Fenifort. Rukunin farko na ɗaliban wannan makarantar koyon wasan kwallon kafa zai kama hanyar makaranta a ranar uku ga watan Janairun shekara ta 2024. Tsohon kocin maina Nijar Hammai Amadu zai riƙe ragamar wannan makaranta kuma zai samu taimakon wasu tsoffin 'yan wasan kwallon kafa na ƙasar Nijar kuma za a kula da waɗannan 'yan wasa matasa. Matasa kusan 60 ne da suka fito daga cikin yankunan Nijar takwas. masu shekaru goma sha uku zuwa goma sha biyar suka samu shiga domin samun horo bisa takarda da kuma a fagen wasa tun daga ranar 26 ga watan disamban shekarar waɗannan matasa suna cikin makarantar domin binciken lafiya a cewar amadu isaka mataimakin shugaban fenipot na uku zaben waɗannan matasa na wannan makaranta ya tabbata tare da kamfan tantance yara da aka yi a cikin yankunan ƙasa da kuma a nan birnin yamai wannan cibiya ta wasan motsa motsa jiki da karatu za ta taimaka waɗannan yara na su ci gaba da karatunsu tare da kuma da hankali ga koyon turanci domin shirya su wajen kasance 'yan wasan ƙwallon kafa da za su wasa a ƙasashen waje. a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau sai kuma gobe mun sake zo muku da wasu sabbin labaran. Bye bye.